jiya mun tuke tafsirin mu ne kan aya ta ɗari da sha tara a suratul bakra inda insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wata aya da take kunshe da wani al'amari mai girma al'amarin da ya zama wajibi dukkanin wani wanda ke rayuwa a wannan al'ummar ya sani aya ta 120 a suratul bakra Allah maɗaukakin sarki yake cewa walan tarzo an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولن ترضى عنك اليهود ولن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 da ma lokacin da zai zo bayan wucewar annabi har zuwa duniya ta ƙare allah maɗaukakin sarki ya ce ya annabi muhammad ka sani walantar za an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum tabbas yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba ba za su taɓa baka satifiket ta girmamawa ba hatta tattabi a millatahum har sai ka bi ta farkinsu wallahi wannan gaskiya ce haƙul yaƙi ne alƙur'ani mai girma ne zancen allah allah na cewa yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba ba za su taɓa yarda da kai ba ba za su taɓa bin tafarkinka ba hatta tattabi a millatahum har sai ka bi tafarkinsu wanda babu shakka wannan gaskiya ce yahudawa su ne mafi tsananin ƙiyayyar mutane ga addinin musulunci allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu wannan latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina ashraku allah maɗaukakin sarki ya ce za ka samu mafi tsananin adawa ga muminai waɗanda suka fi tsananta adawa ga mominai maƙiya musulunci to za ka same su na farkonsu su ne yahudu sa'an nan na biyu mashirukai masu bautar gumaka wanda babu shakka haka ne yahudawan tun lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba cikinsu ba to tun wannan lokacin su ta motsa suka ce ba za su taɓa imani da annabi ba kuma ba za su taɓa barin mai imani da annabi ya zauna lafiya ba don haka tun lokacin suka ƙulla faɗa da musulunci tun lokacin suka shiga shirye-shiryen yadda za su yi da musulunci to duniya ta yi shaida cewa yahudawa mutane ne masu matuƙar ɓanna wallahi ba mutanen kirki ba ne yanzu ne da suka samu ƙarfi suka samu girma ga duniya sai suka komo aka riƙa dubin su a matsayin wasu mutane masu daraja waɗanda ake kwaikwayo da su amma asalin yadda labari yake wallahi ba mutanen kirki ba ne mutane ne waɗanda sun zauna ƙasashe daban-daban cikin tsawon shekaru dubu biyu ana korarsu su zauna wannan ƙasar a kore su su koma waccan ƙasar a kore su haka suka yi ta yawo a duniya sun yi gantali mai yawa a duniya har ma ƙasashen yammacin turai waɗannan yahudawa sun zauna amma duk inda suka zauna to babban abin da za su mayan hankali shine yadda za su ɓata tarbiyya su ɓata al'ada da addinin mutane duk ƙasashen da suka zauna tarihi ya tabbatar cewa suna koya ma mutane zinace-zinace a waɗannan ƙasashen mutane ne da allah maɗaukakin sarki ya sami masifa ta tsananin goyon bayan zina haka ma da homosexuality shine ainihin namiji ya sadu da ɗan uwan namiji da lesbianism shine kuma mace ta sadu da 'yar uwarta mace sun kasance mutane masu aikata wannan sa'an nan ga su babbakun matsafa suna aikata abin da suke kira black magic matsafa ne na ƙarshe ga kuma sauran abubuwa naƙi da suke goyon baya na shaye-shayen giya da abubuwa na abin da ake kira organized crime a zauna a shirya yadda za a tsara ta'addanci ya girgiza al'umma wannan da ɗai tarihin yahudu ya tabbatar da haka suke da ɗai yahudu haka suke tarihi ya tabbatar don saboda haka ne ma da suka zauna cikin ƙasashe tsawon shekaru dubu biyu ai musu kura daga nan zuwa nan su tashi su koma can duk inda suka zauna ɓannarsu ta bayyanu a kore su har kura sau ɗari da tara. sa'annan ƙasashen da suka zauna ƙasashe ne saba'in akwai ƙasar da za su zauna a kore su bayan wasu shekaru masu tsawo su dawo su sake zaunawa a kore su an kore su a ƙasashe saba'in da sannan kora ɗai har kora ɗari da tara ta idan ma ka ɗauka cikin ƙarni na sha uku zuwa na sha a ƙasashen europe kurum da suka zauna an kore su har sau goma sha biyar a ƙarni na sha uku da ƙarni na sha hudu haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam an yi musu kura ɗaiɗaiɗai har kura goma sha biyar daga ƙasashe saboda babu inda za su zauna face sun haddasar da ɓanna ƙasar da duk suka zauna to kwanciyar hankali ta ƙare ga wannan ƙasar za a fara fashi da makami za a fara zalunci na gwamnati za a fara zinace-zinace za a fara luwaɗi za a fara maɗigo za a fara ayyuka na ɓarna tsafe-tsafe da makamantansu don haka ƙasashe suke ta korarsu wanda yake sun zauna ƙasar ingila haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekara 290 inda aka kore su ga baki daya ana kisan su ana kore su ana watsi da kayayyakin su saboda sun kawo fasadi mai yawa a cikin ingila suka kwashe nasu ya nasu suka yi ƙasar faransa suka zauna a shekara ta 396 ita ma ƙasar faransa ta tattara su su 100 ta kore su ta ce su watsi domin ku sun kawo mata fasadi da barna mai yawa a cikin ƙasa suka koma ƙasar austria su ma a shekara ta 1421 aka kwashe su aka kore su suka kwasa kuma suka yi ƙasar spain inda ƙasar spain na aka yi mai kan uwa da wabi aka kashe na kashewa aka kore akalla mutum 200 cikinsu wasu daga cikinsu suka tuba aka karɓe su a shekara ta 1492 bayan shekara hudu makwabciyar spain ƙasar a ƙasar abin nan portugal ita ma ta tarkata su ta ce ba za ku zauna a cikin ƙasar ba saboda kun lalata muna al'adu kun lalata muna mata da yara babu ƙasar da za su zauna face kai magidanci ka fita kasuwa ko da kaka dawowa sai ka iske yaruwa da ƙane suna kwanci tare da juna ka iske yarinya mace tana kwanci tare da 'yar ƙanwata ka iske kuma yarinya mace ta jawo ƙato a cikin gida ta kawo maka gadon da kake kwanciya da uwarta nan za ta kwanta da wani ƙato la haula wala quwwata illa billah wannan shine aikin su suka yi bakin jini mai yawa a duniya to fa da suka ga al'amarin fa ba rawa ba tumami sai suka ce ya kamata su zauna su zafafa plans tsare-tsaren da za su yi aiki da su domin su samu su ci duniya su rama abin da aka yi musu su kasance ma duniyar ta dawo a tafi hannunsu kunga wannan yana nuna cewa sun fara aikace-aikace ne na tarban dajjal ga ga'ibi tazar. kan haka suka zauna suka yi shawarwari a ƙasashe daban-daban inda suka nemi cewa ya kamata su samu base ƙasa wadda za ta ba su 'yancin su cikakke ba su samu wata ƙasa ba sai ƙasar united states of america usa a shekara ta 1789 zuwa shekara 1797 waɗannan shekarun guda takwas suka kafa shugaban ƙasa na farko a america wanda ake kira george washington wanda akwai ma jiha mai suna washington dc ko so wannan shine shugaba na farko na illuminati shine shugaba na farko na freemasonic freemasons shugabansu na farko a duniya wanda suka kafa wanda ya samu wannan mulkin ne ta hanyar ƙulla yaƙi da aka yi ya shiga ya yi ruwa ya yi tsaki ya zama shine kwamanda na yaƙin tare da taimakon yahudawa da masu agaza ma yahudu tun daga shekara ta 1765 zuwa shekara ta 1783 haka aka yi abinda yau mutanen amerika suke kira american revolution american revolution su suna ganin an yi revolution an kawo alkhairi ba su san shari ba ne wanda wannan american revolution ya cancanci ma a ce mishi world revolution duniya an canji tsarinta daga zaman lafiya zuwa tashin hankali wallahi tun daga lokacin duniya ba ta koma samun tashin hankali ba ta koma samun kwanciyar hankali ba domin ko tun sannan yaƙe-yaƙe ne ake ta yi masu ƙididdiga sun ce daga 1900 wanda shekara uku daga saukar george washington daga mulki zuwa shekara ta dubu biyu an zubar da jinin da tun lokaci annabi adam har zuwa 1900 ba a zubar da yawan shi ba tun lokacin da aka kafa wannan kasar ta america suka fito da wani abu da ake kira new world order nizamu la'alam aljadidi wani sabon tsari ne na duniya za a canja ma duniya fasali a ɗora mata shugaba ɗaya wanda yake ba yahude ne a kafa hedikwatar duniya a isra'il wanda za a rushe garin makka za a rushe madina za a rushe garuruwa masu yawa a middle east haka zalika wannan shugaban dole ne ya kasance daga cikin ƙabilar yahudu wannan shugaban kuma yana da iko akan kowa a duniya kamar shugaban ƙasa ne a cikin ƙasa to haka ne shi ga duniya yana da iko yana da hannu a kan kowa wannan tsarin kuma za a yi shi ne babu addini cikin shi don haka duniya za ta koma bisa ga tsari na secularism babu addini za a tabbatar da cewa mutane sun yi imani da cewa babu allah kwata-kwata dama tun shekarun baya tun wuraren 1809 su jim baptist lamak aka ɗauko su aka yi hayar su suka yi theories of evolution aka zo irin su Erasmus darwin shekara ta 1858 aka zo kuma har zuwa ga su wannan darwin in shekara ta 1859 darwin's theory of natural selection su so, alfred russel wallace da makamantansu duka aka yi hayarsu suka farma ilimin kimiyya suka cire Allah a cikin kimiyya bancin malaman kimiyya masana irin su sa Isaac Newton sun ci ilimin kimiyya fa bai tabbatuwa sai an tabbatar da Allah irin su Grigo Mendel irin su Pasteur da makamantansu ga malaman kimiyya nan daban-daban Ke har malaman kimiyya na da baya-bayan nan irin su albert einstein sun tabbatar da cewa akwai allah to sai aka ce a yi tsaye a ga cewa sai an nuna ma duniya cewa ba allah kwata-kwata to dama annabi ya ba mu labari za su samu nasarar haka la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ah, la fil ardi allah allah duniya ba ta tashi sai ya kasance ba a cewa allah allah a cikin duniya sai ka zo wani babban guri inda nan ne cibiyar addinin musulunci inda ake ambaton Allah ka ce Allah ya rasu taru suna kallon ka sai a samu can wani tsofo wanda ya tsufa tugub-tugub sai ce eh na taɓa jin ana faɗin ko Allah kuma na taba ji ana faɗin sallah amma ni kai na ban san abin da suke nufi ba la haula wala quwwata illa billah so waɗannan mutanen sun kafa wannan tsarin na new world order wanda shugaban ƙasar america reagan ya yawaita ambatu a ko'ina suna kuma masu sadaukar da wannan aikin ga manyan shugabanninsu george washington da benjamin franklin waɗanda duk su suka ƙirƙiro waɗannan makirce-makircen to haka suka ci gaba da tafiya yahudawan sai daɗa yawa suka yi har yawansu ya tasamma su miliyan goma sha shida da dubu ɗari bakwai a duniya kun san ma ba wani yawa ne gare su ba sai dai fitina da musiba ga baki ɗayansu su miliyan goma sha shida ne da dubu ɗari bakwai yahudawan duniya kila ba za su wuce ka haɗe da sokoto da kano ba iyakai yawan su kenan amma kuma sai yawan bala'i su ne suke rike da duniya a yau su ne suke sababar da dukkanin wani tashin hankali da fitina wadda ake yi a duniya wanda adolf hitler ɗaya ne daga cikin kiristoci ɗan cocin anglican ko katolika ne ko a ƙasar germany soja ne shi ya riga ya karanta cewa sun taɓa zama sau biyu a germany ana koransu kuma ya ga yahudawa sun taru a germany sun ciccika a germany domin cikin littattafansu an nuna musu karfi da izza a wannan lokacin za ta koma germany don haka sai suka ruga suka yi can domin su samu karfin su samu izza kamar yadda a littafansu aka nuna musu ga inda annabi zai bayyanu a garin madina suka kwashi ya nasu ya nasu suka koma garin madina suka zauna su ne yahudawan banu ƙuraiza da kuma banu nadir to haka suke mutane ne masu zurfin ilimi Allah ya ce ya bani Isra'ila zkuru Lati an amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin Allah ya fifita su akan mutane ko ya ba su zurfin ilimi mai yawa to sai dai fifikun ba su yi aiki da shi ta yadda ya kamata ba Adolf fitila ya same su suna aikata miyagun ayyuka kuma suna kulle-kulle na shari mai yawa ga duniya ga su da wannan tsarin na new world order tare da su sai ga babu abin da ya dace face a kawar da su a yi elimination nasu ga baki daya da duniya za ta zauna ba yahudu to wallahi da za ka iya ɗebo zinari da dala ka zube tsakiyar hanya ka wuce ba wanda zai taɓa su domin ku duk wani shari su suka koya ma mutane shi Adal hitila ya shiga cikin rigar mutuncinsu ya rika kashinsu abinda suke kira holocaust ya rika kashinsu sai da ya kashe kusan ba yahudi miliyan shida da a ce musulmi ne ya aikata wannan aikin wal iyazu billahi da ban sa abinda za a kira musulunci da shi ba amma sai gashi kirista ne ya musu wannan kuma ya ce yana yin wannan ne in the name of god yana yin holy war amma ko ba a ce addinin kirista addini ne na terrorism ba sai don 'yan daramomin da ake shiryawa a yau a kashe mutane can a kashe mutane nan ana kulle-kulle organized crime organized genocide ana aikata sai a ce musulunci addini ne ta ta'addanci musulunci addini ne da bai kamata da wannan lokacin ba musulunci menene wallahi a kwamen ne ga intanet na karanta wani ma da abin ya kama kanshi abin da ya rubuta allahu criminal ku dubi ake bacin allah dare da rana ana bace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma daɗa ƙaraso su muke yi kullum son da muke musu sai ƙaruwa yake yi ina ma a ce akwai jinin su abubakar as-siddiq akbar tabbas da musulunci bai samu wulakancin da ya samu a yau ba don haka adolf hitler ya kashe mutum miliyan shida a cikinsu wanda na karanta mana shi a cikin ƙur'ani allah ya faɗi hakan za ta faru yana cikin suratul kahfi allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da suratul isra allah ya tabbatar da hakan za ta faru domin allah ya rubuta a cikin littafi cewa za su samu ƙarfi har sau biyu Allah zai ba su fawa har sau biyu wa qadaina wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidun fil ardi marratayn لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا kabiyara. Allah maɗaukakin sarki ya ce na ila bani Isra'il kuma mun hukunta zuwa ga bani Isra'il fil kitabi a cikin lauhul mahafuz haka ma fil ƙur'ani yana cikin ƙur'ani latufsidunna fil ardi marrataini cewa lalle ne za ku yi barna a cikin ƙasa har shuɗi biyu Allah maɗaukakin sarki zai ba su ƙarfi su riƙe barna a cikin ƙasa to idan barna su ta farko wa'adinta ya zo an ba su ƙarfi sun yi barna suna kawo tsafe-tsafe suna kawo maɗigo suna kawo liwaɗi zinace-zinace pornography da makamantansu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce za mu turo musu ibadan lana wasu bayi daga gare mu waɗanda ba musulmi ba ne malaman tafsiri ga baki ɗaya sun ambaci haka don shi Allah ya ce ibadan sai ce lana bai yi idafar su zuwa gare shi ba wanda wasu malamai sun ce bukta nasar to a wannan lokacin kuma wannan ayar ɗari bisa ɗari tana fassaruwa zuwa ga su adolf hitler lokacin da adolf hitler ya hangi abin da yahudu suke so su yi suna so su kawo gwamnati ce a duniya wadda babu addini za su yaƙi addini kowane iri ne za su zubar da jine ne za su kashe sama ga mutum biliyan bakwai a duniya ina daga cikin plan ɗinsu da lokacin da su ya hangi haka ya hangi shekara ta 1913 sun buɗe abin da ake kira us federal reserve system ya duba ya ga 1919 sun buɗe ƙungiya ta league of nations sai shiga cikin rigar mutuncinsu ya fara yaƙarsu haka yake ta yaƙarsu ana bi cikin kwarkwaɗin ne fajasu khilala diyar sojojin shi suna bi cikin tsakankanin gidaje kwarkwaɗin ne da lunguna ana kama yahudu ana kashewa sai da ya kashe ba yahude miliyan shida wanda wannan yasa yawan yahudawan ya sauko ya jido ƙasa daga baya allah maɗaukakin sarki ya sake mai musu da ɗauki suka samu ƙarfi suka tumɓuke hitila suka zama sun fi kowa sojoji wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aksara nafira haka Allah yake faɗi Ya ce ya ƙarfafa yahudun bi amwalin da dukiya sun fi kowa yawan dukiya wa banina sun fi kowa ƴaƴa tsakanin ƴaƴan jininsu da waɗanda suke mabiyansu an fahimci wannan domin Allah maɗaukakin sarki a suratul ma'ida aya ta hamsin da ɗaya yana cewa wa manya yatawallahum minkum fa innahu minhum don haka sun fi kowa yaya wa aksara nafira kuma sun fi kowa sojoji da ke fita ga su can a middle east an kai an zube ga su can a yankoka daban-daban an zube duk inda ka shiga suna da soja sa'annan suna ma da sojoji na sirri waɗanda suna nan cikin al'umma da su ake sallah a masallatai da su ake tafsir a masallatai makwabtanmu ne sai dai ba mu san aikin da suke yi ba suna nan yahudawa suke ma aiki wanda duk aka gaya cika matsuwa gare su sai a yi amfani da su su kashe shi haka suke ta yi don haka kai baka ma sani ba babban abokinka na tare da kai ko babban ɗalibinka ma sojin yahudu ne don haka duk inda ka shiga a duniya wallahi suna da mutane da za ka zo masallacin ka'aba ka zauna wallahi suna da mutane a nan da za a lissafa maka mutum nawa ne suka turo masallacin na ka'aba da hankalinka zai tashi masallacin annabi ka shiga suna nan da mutanensu a ko'ina duniya sun baza su aiki suke musu dare da rana wani za a sa makami a kashe wani za a yi amfani da chemicals a kashe wani za a kashe shi a cikin jirgi wani za a kashe a cikin mota wani za a kashe shi ta hanyoyi daban-daban suna da hanyoyi daban-daban na kisa iskan nan da kake shaƙa sai a kashe ka da shi ruwan da kake sha sai a kashe ka da su suna amfani da kimiyya ta zamani suna aikata duk abin da suka ga dama to bayan sun kashe adolf hitler sannan ne fa suka fara tunanin to me ya kamata a yi what next sai aka ce ai a buɗe state of israel a buɗe ƙasa ta isra'il wadda shekara ɗaya gabanin a buɗe isra'il ta 1944 suka buɗe imf international monetary fund wanda duka tools ne nasu makamai ne da suke yaƙi da su yana cikin dalilan da yasa aka kashe saddam hussein yana cikin dalilan da yasa aka kashe wannan gaddafi mu'ammar gaddafi na libya harkokin kudin nan 1945 24 ga watan oktoba 1945 officially aka bayyanar da kungiya da ake kira united nation organization wadda za ta canji kungiyar league of nations wadda aka kafa shekara ta 1919 wato 1919 wanda ma ya karkaro wannan sunan na united nations shine shugaban kasar america na wannan lokacin franklin roosevelt shi ne kirkiro wannan kalmar ya hada ta united nation organization wanda wani malam ya ce wallahi ba wani gangami ba ne ba gangamin komai ba ne face gangami na yaƙi da addinin allah gangamin yaƙi da zaman lafiya a duniya tun kafuwar united nation duniya ba ta koma zama lafiya ba a shekarar ta 1945 suka buɗe world bank babban bankin duniya a shekara ta 1947 suka buɗe state of israel aka kwashi falasinawa suna zaune cikin gidajensu aka kora su ba a baka sabon gida ba an kore ka an kai ka wani guri da ba an zube ba gida ba gona ba shago ba komai ka je can kai yadda za ka yi ga yara ga mata ga tsofaffi kana fama da su an ɗauke ka kawai an kai cikin daji an aji an ce ka kera gida cikin dajin da tsafi za ka yi gidan ya bayyana ko kaka Allah shi ne mafi sani rashin lafiyoyi miyagun ƙwari da miyagun macizai na hamada suka yi ta kisan musulmi suka yi ta kisan falasinawan duniya ta kawo na gani ta zura kiraye-kirayen da masu kira kai kuma aka sa wani abu aka toshe kunnuwa ba a sauraren komai ana a haka 1948 aka buɗe world health organization to tun sannan aka ɗan saurara sai 1993 na aka buɗe european union to matakin buɗe european union to kenan babu shekaru ɗari nan zuwa gaba da za a kafa shugaban duniya kenan domin europe an dunkule ta guri ɗaya idan an dunkula afirka wuri daya an dunkule wuri to dunkulallun sai su haɗe wuri ɗaya su fidda dunkule ɗaya sai kasance shine shugaban na duniya wanda muke cewa kowanne kowane ne wannan shine dajjal sharul ga'ibi tazar a shekarar 1998 shekara biyar kenan daga buɗe european union aka buɗe world trade organization shekara ta 2002 aka buɗe african union au shekara ta 2008 aka buɗe usan union of south american nations haka suka ci gaba da yi to duka waɗannan plan ne tsare-tsare ne waɗanda wallahi da su ake amfani daga ƙarshe abin da ake so a samar da world totalitarian government gwamnati ce wadda ba ta da addini a cikinta wadda ba ta taɓa yadda da a ce akwai allah ba wadda ba ta da wanda take faɗa da shi ba ta da wanda take faɗa da shi tamkar ubangiji la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah sa'annan yahudawa yanzu haka suna nan sun bazu a duniya ba ƙasa ɗaya suke zaune ba yanzu ana hasashe na cewa yawansu ya kai su miliyan goma sha hudu da ɗigo uku wanda idan muka ɗauki wannan adadin zai zama kenan da za a yaƙi yahudu a ce yaƙi ne za a yi to da kowane ba yahude zai kara da mutum 540 wanda ba ba yahude ba ratio nasu is 1 is to 540 shine ratio nasu kun ga akwai rinjaye cikakke ko to amma duniyar sai ya zama ta rikici an fi su yawa an fi su komai amma kuma su suke rike da ragama yaro ne rike da raƙumi sai ya kai shi duk inda yake so ya kai an yi girman banza kenan ko wanda bangare daga cikinsu suka yi us su ne mafi yawa kusan bayahude miliyan biyar da 'yan ƙari ake da su a ƙasar us 5.7 jews isra'ilan maɗin ba yahude miliyan shida yake zaune a cikinta rest of the world kuma ba yahude miliyan biyu da dubu ɗari uku su suka watsu a cikin duniya inda akwai ƙasashe irin su faransa wajen ba yahude dubu ɗari biyar suke zaune a nan akwai united kingdom akwai canada akwai rasha akwai ƙasar iran wanda yahudawan iran ma nan ne ƙarƙashinsu ne ma da jal zai fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karuju dajjal min yahudiyyati asbahan dajjal zai fito a cikin Yahudawa asbahan wanda wannan asbahan gari ne a cikin ƙasar iran wanda sun lissafa yau haka akwai ba yahude dubu tara a cikin zaune annabi ya ce za su kai dubu saba'in su ne za su mara ma dajjal baya hadisi na cikin al-musnad na imamu ahalin sunna wal jama'a as-sabir fil mihna hadisi na 7249 haka ma annabi ya ce dajjal zai fito a khurasan wadda iran tana cikin khurasan hadisi yana a aljami na imamu tirmizi hadisi na 2235 sunanu ibni maja hadisi na 472 sahihul jami hadisi na bakwai silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 1591 don haka wannan ba abin mamaki ba ne suna nan sun yadu a duniya babu abin da suke kokari sai haifar da banna wanda yake yana daga cikin plans su da abubuwan da suke kokari su hada shine su ga cewa sun kafa wannan gwamnatin to sai dai suna kallon akwai matsaloli waɗanda ke suke fuskanta waɗanda idan ba a kawar da waɗannan matsalolin ba to gurin su yana da wuya ya cika matsalolin suka ce na farko shine yawan 'yan adam world population suka ce as of 2017 yawan dan adam ya kai mutum biliyan bakwai da kusan miliyan 600 suka ce to idan aka bar shi a haka to babu shakka yana da wahala wani shugaba ya iya jagorantar duniya don haka ya za a yi sai manya-manyan masu faɗi a ji a duniya suka zauna suka fitar da hanyoyi mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya wanda ake kira bill gates a wata fira da aka yi da shi ya ce duniya tana ƙara shiga cikin wani bala'i abinda ake kira global warming ko kuma mu ce deflation of ozone layer riɗewar ainihin wani shinge da yake sama wanda Allah ya ci ya riga ambace shi na taɓa bayanin shi a nan cikin ƙur'ani lafiya lau Allah ya ce za a riɗe sama to wannan sama ita ce ozon layer wadda take kare mu daga matsanancin zafin rana kuma ita ke kare mu daga wasu daga cikin gubobi da rana ke amayewa solar radiations to ga yanan wannan sama tana riɗewa wannan tsaron da muke da shi yana ragewa har an ga ƙanƙara wadda take arewacin duniya da gulaben ƙanƙara da suke kudancin duniya north pole da kuma south pole ga suna narkewa alamar zafin da ake samu a duniya yana ƙaruwa to me ke kawo shi sai aka ce carbon oxide yana daga cikin green house gases yana daga cikin iskokin da ke kawo shi to ya za a yi a yi controlling ɗin shi shine bill gates yake cewa to lalle lalle wannan carbon oxide ɗin yana da dalilan da yasa yake yaduwa daga ciki akwai mutane mutane na daga cikin abin da ya sababar da wannan ya ce don haka e ana son wannan samar ta bareɗewa to dole ne human population must be reduced sai an rage yawan mutanen da suke doron ƙasa. founder na cnn mun san cnn ko wanda ake kira ted tuna ya ce a total of 250 to 300 million people a 95% decline from the present levels will be ideal ya ce yan tashi rage mutane to a bar mutum miliyan 250 zuwa miliyan 300 kawai a kashe kusan biliyan 7 da miliyan 300 ya ce to ya an bashi shi ya yi daidai don haka za a fito da hanyoyin kashe su wani babban mai ba da shawara ga tsohon shugaban ƙasar america george w bush wanda ake kira paul ehrlich paul ehrlich shi kuma abin da yake littafi ya rubuta su kutum wanda ake kira the population bomb bomb ne na wace population yana cewa reducing the human population to a level within the carrying capacity of the earth is obvious dole sai an rage ma duniya yawa mutanen su yi mata yawa a sa su su zama daidai yawan yadda take ɗauka wasu suka ce to ai abin ga akwai matsala idan an rage yawan mutane wa zai noma wa zai aikace aikace sai aka ce a bidin robot ana na ana robot waɗanda suke noma ana robot waɗanda suke yaƙi ka halbe su ba su ji ka buge su ba su ji idan ka ruga da mota robo da bi ka cin maka suna aikin asibiti suna aikin komai ɗan adam ya dawo ya zauna a sa robot su yi ta bauta wanda wasu daga cikin suka ce ran da robot ɗin nan suka juyo ma ɗan adam za su ƙarar da jinsin ɗan adam ga baki ɗaya don haka ɗan adam bai samun makanshi wani alheri ba haka ma john p holdren wanda shi ma mai ba da shawara ne kan harkokin kimiyya na former president na america barack obama shi ma ya ce dole sai an rage mutane yawa Duniyar nan ba za ta taba tafiya daidai ba sai an rage yawan mutane akwai dai ire-iren su irin su rocket eh, su abin nan david rockefeller da makamantansu waɗanda suka yi maganganu suna tabbatar da cewa dole fa sai an rage yawan 'yan adam to tunda da dole sai an rage yawan 'yan adam shin ta wace hanya za a bi a rage ma 'yan adam yawa sai aka ce ai akwai hanyoyi da dama na kisa waɗanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa in duniya ta kusa ta tashi to za a yi ta kashin mutane shekaru ne na kisan mutane shekaru ne na yaƙe-yaƙe shekaru ne wanda mutum saboda tsananin yaƙe-yaƙen da yake suke faruwa har sai mutum duk yadda ɗan adam ke tsoron mutuwa sai ya shuɗe ga kabari ya dubi kabarin nan ya faɗi ya yi mirgina bisa kabari ya fashe da kuka ya ce ya laita ne kuntu makana sahibi hazal kabri ya ce ina ma a ce ni a cikin kabarin nan ina ma a ce ni abba gidan da wanda ke cikin kabarin nan yake da ya fi mini rayuwata ni ban da duniyar ban da lahira ban ko san abin da nake ba tashin hankali ne dare da rana yula ce ta wuta ake saki dare da rana kamar yadda yake cikin suratul rahman Allah ya riga ya faɗi za a rika halba darma wanda wancan lokacin na annabi babu darma da ake halbawa sai a yanzu da kuma yula ta wuta haka za a yi ta halbata don haka za a yi creating wars and genocides a ta kisan mutane wanda idan ka duba a yau duniya babu wata ƙasa wadda ba a kashin mutane duk da ƙasashen nasu kashin mutane aka yi an kashe a faransa kwanakin baya an kashe a ingila an kashe a ina an kashe a ina wanda dukkanin wannan kashe-kashen da ake yi duk is a eh, plan genocide duka su suke abinsu duka tactics ne na a rage ma duniya population annabi ko ya ba mu labari ya ce in duniya ta kusan tashi ya kasaro alharju za a samu yawan alharju sabai suka ce menene alharju ya rasulullahi annabi ce kisa za a yi ta kisan mutane kai har sai an kai ga shi mai kashi bai ma san dalilin da yasa yake kashin ba wanda aka kashe bai san hawa ba bai san sauka ba da za ka tsare shi bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba annabi ya faɗi haka hatta la ya dari alƙatilu fi makatala har sai mai kashin mutane ya zan bai ma san dalilin da yasa yake kashi ba walal maqtulu haka ma wanda aka kashe sai ya kasance bai san fi makutila don wani laifi an ka kashe shi ba hadisi ne na dubu da ɗari tara da bakwai a cikin sahihu muslim to a haka duniya za ta ci gaba da kasancewa to suka ce dole sai an magance world population sa'annan suka ce kuma bancin an kirkiro yaƙe-yaƙe an rika kisan mutane dole sai an ƙaƙaro rashin lafiyoyi a nan ne suka ƙaƙaro ciwon hiv wanda na yi bayani a wannan gurin akwai ciwon sars severe acute respiratory syndrome wanda ya kashe mutane zaddama a china akwai ciwon mad cow disease wanda ake kira encephalopathy wanda ya kashe shanu da dama kai ko mutum idan ka ci naman shanun sai ka kamu ga ciwon zika virus wanda aka ce ya samu asali daga zika forest a kasar uganda sa'an nan ga ciwon ebola wanda ya zo west africa aka yi ta kisan mutane idan ka ki shan maganin ebola ka mutu idan ka zo shan maganin ebola a sa maka wani wata na'ura cikin jiki wadda wannan na'ura duk inda kake tana tana tracing ɗinka ana ganin ka, babu abin da kake face ana ganin ganinka rfid radio frequency identification Chiefs. in an baka magani yanzu ana ganin ka baka da wani asirin da za ka yi ran da aka tashi kisan ka da inda ake zaune canza a kashe ka ba sai an zo ba don haka ciki zafi waje sauro kenan ko to a haka za su yaƙi ɗan adam ta hanyar kawo rashin lafiyoyi sa'an nan suka ce na biyu abinda ke ba su matsala shine addinin musulunci wanda dukkanin addinai a yi ƙoƙari a yi kontrolin nasu a yi maganinsu babu wani addini face an gurɓata shi to amma shi addinin musuluncin fa an kasa gurɓata alkur'ani an yi several attempts an yi yunƙuri lokaci daban-daban na aga cewa an gurɓata alkur'ani kai har ƙur'anin zinari an buga an cire wasu ayoyi domin musulmi su rudu da zinarin su karba wajen kwaɗayin zinari su watsar da ƙur'ani amma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya alƙawali inna Allah la yukhliful mi'ad Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yi alƙawali cewa zai tsare alƙur'anin shi inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun don haka suka ga har yanzu duk da alifin ba a iya canza ma alkur'ani suka ce to kenan dole sai an ɗauki wasu matakai matakan da ko za a ɗauka suka ce su ne kamar haka na farko a shirya wani abu da ake kira cold war on islam yaƙin ruwan sanyi ga musulunci ya za a yaƙi musulunci cikin ruwan sanyi suka ce suna da hanyoyi guda hudu waɗanda za su iya yin wannan hanya ta farko ku gurɓata tarbiyyar 'ya'yan musulmi ku koya musu westernization su koma 'yan bana bakwai su koma suna kyamar addinin Allah su koma ana karanta musu alkur'ani ana karanta musu hadisi suna ganin ƙauyenci ne dole sai an aikata haka a hakan ne aka koya ma matan mu tsiraiki ayoyin alkur'ani sun haramta tsiraici hadisan annabi sun hana tsiraici dukkanin malaman musulunci sun yi ittifaki babu ragin ko ɗaya jima'i ne tun lokacin annabi har zuwa yau ijima'i ne na malaman musulunci cewa tsiraici haramun ne amma sai gashi an koya ma mata to dama annabi ya faɗi hakan za ta faru ya ce simfani min ummati min ahalin nari yace falam arahuma yace sai dai ni ban taba ganin su ba za a samu yan nau'i biyu na mutane cikin al'umma ta yan wuta ne sai dai ni da ɗai ban taba ganin su ba daga cikinsu ya ambaci nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun hunna ka asnimatil bukhut yace akwai matayi kasiyatun sun sa sutura amma ariyatun wallahi tsirara suke suturan da tsirara ba bambanci ma'ilatun karkatacci ne ai gatun an ta'atin lahi sun karkace maɗa Allah suna aikata zina suna nuna tsiraicinsu mumilatun ko masu karantar da wasu hakan ne ru'usu hunne ce alamarsu za ka gansu kanunsu ka asnibatil bukuti yadda ka san tozon wasu raƙumma wanda wasu malamai ma suka ƙara daɗawa da wani hadisi mai ban tsoro suka ce anya ma ba irin wannan a cuci mazan ne da mata ke sawa ba a yau annabi ya ce to waɗannan matayen ya ce wallahi ba su shiga aljanna kai ko da ƙamshin aljanna ba su ji kaga ba sai ka je gidansu yan gozi da marukus ba gidajenmu na musulmi nan ne waɗannan matayen suke magidanta muna nan muna kallo yayan muna fita haka matayen na fita haka ƙannenmu na fita haka muna kallo Allah ya ce kada a yi manzon Allah ya ce kada a yi amma kuma gashi mun tsura ido muna kallo to idan muka wa addinin Allah haka yoshi ne za mu ɗaga hannu mu roƙi Allah Allah ya karɓa muna wace masiba ce za ta sauko Allah ya muna maganinta ga yara nan samari waɗanda annabi ya ba da labarinsu ya ce nan gaba zuwa tashin kiyama za a samu wasu samari na sha'un ba su damu da addinin Allah ba ya ce himmatuhum abinda a himmansu alwanu ta'ami wa alwanu siyab nau'in abincin da suke ci da kuma nau'in sutura da suke sawa kawai su yi gayu su zanzare su fita a zo wajen cin abinci a ci mai daɗi wani hadisi ma ya ce da wasanni ga ƙwallaye nan ya san sunan kulob-kulob da 'yan ƙwallayen dukkanin kulob. yahudawa ga su birjik ya san su amma bai san sunayen sahabban annabi ba bai san komai na addinin shi ba yadda ya ilmantu ga ilimin ƙwallo ya san kulob-kulob da addini ne ya sani haka da ya fara tafsiri haka za ka ga waɗannan samarin yana daga cikin plan na yadda za a bi a rusa addinin Allah annabi ya ce ko za su samu nasara za su aikata haka za a wayi gari 'yan adam za su koma himmar su ita ce dukiya za a mantar da mutane abin da ake kira Allah ya kasance mutane su mai da hankali su ga dukiya a girmama mutum don dukiya shi a wulaƙanta shi don addinin shi zamani ne na bala'i zamani ne na fikintinu da musibu zamani ne na tashin hankali wanda dukkanin wani abu wanda yake daidai an mayar da shi ba daidai ba wanda yake ba daidai ba an ce shi ne daidai iyayen da ma suka ce to bari mu riƙe 'ya'yanmu mai musu tarbiyya mu tsare su mu hana musu aikata abin da sun kaso akwai dokoki na human right ko kuma mu ce na child right ko ba haka yake ba akwai hukumomi na child abuse ko america ma kamar da na faɗi bara akwai kusan uba dubu ɗari tara da wani abu wanda yake cikin kotu akan ya cuta ma ɗanai amma babu ɗa ko guda a kotu akan ya cuta ma uba ne su uwaye kadai ke cuta ma yara amma su yaran ba su cuta ma uwaye don haka za a ɗarme ma yaro gindi idan ya yi askin da baka so ka ce ya daina da ya je makaranta ya faɗi sai a ɗauka kai ka kotu kana so ka takura shi ka hana mishi freedom nashi yana da nashi freedom kana so ka tura yaro ya yi karatun ƙur'ani ko ya yi sallah a ce a'a baka da ikon cilasta shi za ka tilasta shi ya je makarantar boko amma idan bai je ba za ka buge shi ko ma za ka yi mai faɗa amma idan bai zo ya sallah ba baka da ikon taɓa shi ka je Amerika don yaro bai sallah ba ka dike shi kaga abin da zai faru ga ƙasashe nan da dama suna bin haka nan ma a cikin afirka akwai ƙasashen da ke haka wanda annabi ya ce za a wayi gari 'ya'ya suke juya iyaye shine an talidal amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar gijiyarta yana a fatahul bari na alhafiz ahmad bin ali Ibnu hajirin al-askalani a juzi'in farko shafi na 153 ya ce mutane ana talalabin menene ma'anar boya ta haifi uwar gijiyarta ya ce kai ba wani abu bane face kasaratul uku yawan kuntata ma iyaye ne min al-auladi daga yaya ya ce wa haza amrun yakunu bil qurbi min ya misa. ya ce wannan al'amari ne da zai kasance can kusa ga tashin duniya li'annal umura tan aqisu bayna yadayi sa'a domin ku al'amura za su koma upside down kusan tashin kiyama mai kyau ya zama shi an mara kyau mai daraja ya zama shi an wulakantacce uba ya zama kamar ɗa ɗa ya zama kamar uba haka al'amari zai zama duk mugu shi an na ƙwarai na ƙwarai shi an mugu ya ce wa safilu aliyan wulaƙantacce zan lokacin shi an maɗaukaki fayu amilul waladu ummahu sai ɗa ya riƙa mu'amalantar uwarshi ma'amalatar sayyid li'amatihi min al'ihana yadda Ubangida ke wulaƙanta boyashi, to haka ɗa zai riƙa wulaƙanta iyayen shi akwai ko hukumomi na child right abuse waɗanda ke taɓa ka don ka taɓa ɗanka don kana so ka gwada mishi ya bi Allah don me za ka cilasta shi ya azumi ko ya yi sallah don me za ka hana mishi zina yarka ta sa ƙananan sutura za ta fita don me za ka hana mata a nan cikin afirka akwai ƙasar da idan yarka za ta fita tsirara ka hana ta wallahi za ka yi gidan kurkuku to a haka al'amari zai kasance idan sun gurɓata tarbiyya 'ya'yan musulmi sun zama kamar 'ya'yan arna 'ya'yan musulmi with time za a cimma lokacin da musulmi zai fito ya ce bai da annabi muhammad ba ƙasashen larabawa tuni sun ga haka mu an bar mu a step back to amma yanzu mun shiga cikin step din ko a nan kano bara wani yaro ya zo ya ce musulunci ƙarya ne bai da annabi ba shari'o'in musulunci an mayar da su sun koma ƙauyenci, ko da ka ce ka yarda da annabi sai ka diba shari'ar annabi nawa ka yarda da ita wallahi baka yarda da rabi ba in ko haka ne a shi ana kusa na biyu suka ce to sai a raba addinin musulunci mu mai da shi kungiya kungiya mu rika taimakon kowace kungiya da makamai tana yakar yan uwarta su rika kisan junansu suna rosa garuruwansu suna zubar da jinenansu suna koya ma yaron da ya tashi ya ga ana zubar da jini yana tsoron zubar da jini to haka ne su koya ma yaransu rashin imani da rashin tausayi idan aka aikata ma musulmi haka suka ga tabbas tabbas za a ci galaba ga al'umman musulmi wanda annabi ya karantar da yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 Yake to sataftariqu ummati ita ko al'ummata ita ma ba za a bar ta baya ba za ta kasu zuwa kashi 73 kuma kashi 72 cikin 73 din nan dubu ta suka yi kashi ɗaya ne na aljanna ka duba littafin sunanu ibn maja hadisi na 3,992 da 3,993 da littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na dubu da hadisi na 204 da littafin sahihul jami'a hadisi na 2042 za ka tarar da haka don haka sun ba musulmi makamai ga munan muna ta kisan junanmu muna rosa garuruwanmu su kuma garuruwansu sai ƙara bunƙasa suke yi don haka dole ka gudu daga ƙasarku ka ce ƙasarsu matsayin refugee wanda ke neman mafaka ane maka wulakanci nau'i daban-daban haka al'amari zai kasance ma mutane la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah wanda suka ce idan abin ya ci gaba wayannan za a aka tayar da malamai suna ta kashin juna da makamantansu to za a cimma lokacin da musulmi zai zama bai masa inda gaskiya take ba wannan malamin ya zo ya ce kaza wance ya zo ya warware wannan ya zo ya ce kaza wance ya warware wani ma sai ya rasa shin wai ina gaskiyan take wayanda annabi ya siffanta waɗannan malaman gabaki ɗayansu da cewa du'atun ala abwabi jahannam malamai ne da ke kiran mutane zuwa ga ƙofofin jahannama hadisi na shida a littafin sahihul bukari a sahihu muslim ma ya ƙara da cewa ƙulubuhun qulubu shayatin waɗannan malaman zukatansu zukata ne irin na shaidan fi jisumani insin amma cikin jikin ɗan adam zuciyar shaidan cikin jikin ɗan adam Shi ne hadisi na 1847 ba ƙirƙirwa ne ba cikin sahihu muslim da haka malamai ne waɗanda a cikin zukatansu akwai munafuci ba don Allah suke aikin ba duka suna daga cikin sojoji na freemasons sojoji na illuminati sojoji na new world order sojoji na totalitarian government suna ciki to a haka ne musulmi za su zama sun rikici sun yamutsi sun hautsi ne har sai ya kasance ba mai tsoron su a duniya sannan na uku suka ce to a ciki irin wannan lokacin ne za mu rika ɓata sunan musulunci mu rika kiran shi da sunan ta'addanci a duniya ko ina a duniya da an ce al-islam sai ka ji an ce ta'addanci airport ɗin da duk ka je da an ga gemu an ga alamar musulmi musamman ma a ganka rike da sahihul bukhari ko Alkurani to za a yi ta binciken ka. hotel hotel ake sa kyamara inda musulmi yake sauka a wasu ƙasashe domin an ɓata sunan musulunci wallahi da yawa akwai mutanen da da kace musulunci su ba su san komai game da musulunci ba fashi ta'addanci wasunsu sai an bayyana musu ma abin da musulunci yake kunshe da shi su yi ta mamaki don haka za su yi amfani da midiya su yi ta yada miyagun maganganu game da musulunci to a haka za su cimma matakinsu na ƙarshe wannan matakin na cold war na ƙarshe shine talautar da su duk wata harka ta addini a talautar da ita wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani ya kusa ya kasance dukiyar mumini 'yan awaki ne haka waɗanda yake korawa cikin daji bayan duwar wasu annabi ya ce duniya ba za ta tashi ba har sai ya kasance mafi arzikin mutane shine wulakantacce dan wulakantacce sai ya kasance wulakantacci ya fi kowa arziki sai ka duba yau ina ne kuɗi suke zagaya da harka fina-finai ana samun kuɗi idan mai fim ya zo ya yi talla ta minti biyar sai a kwashi miliyoyin kuɗi a don shi ke tallar mtn shi ke tallar glo shi ke tallar menene shi ke tallar ana creating hanyoyin da ake basu su kuɗi ga 'yan kwalloci ana ba su kuɗi ga mawaƙa ana ba su kuɗi ana promoting nasu ga kuma zuciyar musulmi ta ɓaci da kwaɗayi to me kuke zato sai ɗiyan musulmi su tashi su koma 'yan kwallon su koma mawaƙa su koma masu fina-finai su koma masu ayyuka na batsa da ayyukan barna amma zo ka zauna masallaci ka gai idan akwai sulen da ke shigowa masallaci wani malami ya ce babu abin da ke cikin masallaci in ba zargi ba in yau barawo ya shigo ya cire fankar masallaci gobe ana cewa ai liman ne shi ya sace fankar nan so haka al'amari yake haka musulmi za su kasance annabi ya ce to kaskantacci su ne za su samu arziki masu addini kuma talauci zai kama su har malaman addini saboda wulakanci suna ganin barna ba su iya gyara ga yunwa da talauci da nau'i na wulakanci daban-daban tare da su kai har sai sun kai ga ɗayansu zuciyar shi ta fashe ta narke cikin jikin shi kamar yadda gishiri yake narkewa cikin ruwa wallahi annabi yake faɗin haka to a haka ne fa al'amari zai caɓe an yaƙi musulmi da musulunci yaƙi na ruwan sanyi sai su koma yaƙi na biyu shine yaƙi na makami inda za a lullube al'ummar musulmi a ta kisansu a ta kisansu akwai hadisin sauban hadisi ne sananne wanda annabi ya ce kaifa antum ya sauban iza ta da'at alaikumul umamu ya al'amarinku yake ya kai sauban ya al'amarin musulmi yake a wannan lokacin idan al'ummomi sun ka lullube musulmi ana ta zabo musu ruwan darma ana kisan su kamar yadda karti suke kewaye akushin tuwo suna ci ya ci ya rasulallahi amin ƙillatin bina don muna 'yan kaɗan wannan lokacin manzo Allah ya ce bal antum yau ma izin kasirun ya ce kuna da yawa a wannan lokacin kun kusan kai ku biliyan biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin yul fi kumul wahanu sai dai za a jefa rauni da wulakanci cikin zukatanku sahabban manzon Allah suka ce alwahanu su ba su ko taba sanin me ake kira rauni ba domin mutane ne waɗanda yau musulunci ya ce ku kashe uwayenku suna kashe su yau annabi ya ce kada ku ci kada ku sha sai bayan sati ɗaya wallahi ba za su ci ba za su sha ba har satin ɗaya ko da ko rayukansu suna fita to shine su ce a ah, to ya lamari yake mi ake kira wa hannu sai annabi ya ce hubbu duniya wa karahiyatul mauti son duniya wa karahiyatul mauti da kin mutuwa so kuka ku rayu cikin duniya malam abdullahi ya ce da za a baka shekara dubu duniya a ƙara ma wasu dubu ya ce ba za su hana maka ga wani ne ba ka waye gari cikin kabarinka don haka wannan yana daga cikin yadda suke kisan musulmi ana nuna mini lokaci tun ɗazu insha Allahu ta'ala sai zuwa gobe za mu ida sa kammala tafsirin wannan ayar ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta muna kurakuranmu kuma ya ba mu ladar abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka faɗa daidai Allah ya ƙara shiryar da mu ya gafarta muna zunubanmu ga baki ɗaya